bayan applications din sun gama sauka za ga akwai ya rubuta congratulations kamar da za ku ga yanzu yana loading a nan wajen so ina tunanin yanzu gashi nan ma sun turo kamar da kuke gani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu um, barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo so a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku sami kyautar airtime wato katin waya na naira 200 a kowane layi da kuke amfani da shi a kullum um, har zuwa ranar da wannan event din zai kare abin da za ku da farko shine ku yi likin na wannan bidiyon sannan waɗanda ba su yi subscribe ba idan wannan shine bidiyon ka na farko a wannan channel din so za ka ga ko da aka rubuta subscribe anan sai ka danna kai. um, hakan zai baka damar duk wani bidiyo da na dora a nan gaba to za a sanar da kai ka zo ka kalla sannan sai ku ajiye mana ra'ayinku a karkashin comment game da wannan bidiyo so kafin na nuna muku da farko abin da za ku shine akwai buƙatar ku share na wannan bidiyon zuwa ga abokanku a whatsapp abin da za ku shine za ku ga akwai alamar share a nan sai ku danna akan ta so bayan kun danna akan alamar share sai ku zaɓi whatsapp sai ku zaɓi my status sai ku danna wannan alamar aro ɗin da yake a ƙasa hakan zai ba ku damar um, ku yi status da link na wannan bidiyon ta yadda waɗanda suke kallon status ɗinku su ma za su samu damar su zo su kalla hanyar da za su bi su samu wannan airtime abu na farko da za ku fara yi shine za ku danna akan sunan bidiyon da kuke kallo za ku ga na ajiye link za ku ga na rubuta ga link din nan um, ko kuma ku duba comment na farko so za ku ga na ajiye link duka ɗaya ne sai ku danna a kansa bayan kun danna akai kai za ku ga ya kaku cikin channel ita ta telegram so idan baka yi join na wannan channel din ba za ka ga akwai wajen da aka rubuta join a ƙasan nan sai ka danna akai idan kuma ka yi join to shikenan ba sai ka danna wannan join din ba so za ku ga akwai wata alama a nan wannan da aka sa biz apk nan su wani application din shi za ku sauke su wani application din waɗanda suke amfani da techno maybe za su iya samun shi akan su ba sai sun sauke ba um, idan kuma babu shi akan warka so babu wani application din a play store sai dai ka biyo ta wannan hanyar ka sauke shi so abin da za ku shi ne za ku danna akan wannan alamar aro din da yake a ƙasa so idan kuka danna kai za ku ga ya fara yin downloading so za ku jira gama yin za ku jira gama sauka sannan sai ku installing na wannan application din so za ku ga yanzu yana a ya je wajen 60% so za mu jira bayan ya gama sauka sai mu installing na wannan application din so kamar da kuke gani yanzu ya sauka ya gama sauka so abin da za ku shine za ku danna akan wannan alamar da still sai ku kara danna akai so bankun kun danna akai zai baka damar ka yi installing na wannan application din idan babu shi akan wayanka kenan so idan kuma kana da shi akan wayanka so kai tsaye zaka ga zai bude maka ko kuma ku zo ku shiga za ku zo ku shiga file manager na wayanku kamar da kuke gani so bayan kun shiga file manager abin da za ku yi shine za ku je ku yi locating na wannan file din da kuka yi downloading so za ku zo bangaren folders da yake a cikin file manager na wayan wayanku kenan sai ku zo bangaren downloads so za ku shiga telegram folder na telegram kenan kamar da kuke gani so za ku ga gashi nan a nan wajen za ku ga base apk so kai tsaye sai ku installing na wannan application din ko kuma za ku iya ganin sa a recent za ku iya ganin sa a sama sai ku installing to ba kun yi installing na wannan application din sai ku bude kamar da kuke gani so za ku ga ya nuna muku wannan fuskar sai ku danna agree da yake a nan so za ku ga a a sama akwai wani alamar da aka sa skip sai ku danna so bayan kun danna akan skip za ku ga ya bude. so za ku ga wannan yana nuna muku yadda za ku yi amfani da shi ne sai ku danna ok so abin da za ku shi za ku ga a saman nan akwai wasu alamar hotuna suna wucewa kamar da kuke gani in na ja gefe za ku ga suna wucewa so abin da za ku yi za ku zo kan wannan inda aka sa top up 200 naira for free sai ku danna um, sai ku danna get da yake anan um, bayan wannan page din ya bude kamar da kuke gani za ku ga akwai wannan alama kamar da kuke gani wajen naira 200 nan so abinda za ku yi na wajen kafin ku samu damar ku yi uh, cash out na wannan airtime din akwai task guda wanda suke da bukatar ku yi so task din bai da wahala kawai application ne za ku yi installing ɗinsa kamar da kuke gani so za ku ga na farko ga na biyu sannan ga na uku so abin da za ku shine za mu fara da na farkon nan a yau ba to za ku ga yanzu yana yin installing abin da za ku shine za ku jira bayan ya gama installing sai ku buɗe shi kamar da kuke gani a nan sun sa click install to yanzu bayan mun gama installing sai kuma um, click open so za mu yi open nashi za mu buɗe shi bayan mun buɗe wannan application din yayi running akan kan wayar sai mu dawo kuma sai mu claiming na wannan reward din so yanzu za ku ga yana a 48% so za mu jira idan ya je 100% hakan yana nufin ya riga da ya yi installing kenan so za mu zo kafin ya gama sauran masu sai mu zo mu danna gun install ɗinnan kamar da kuke gani su ba mun danna a kai su ma za ku ga sun fara yi sai mu danna cancel so shi ma na ƙasan nan sai mu zo mu danna install so duka za ku ga za mu bi sai mu yi installing kamar da kuke gani so za mu jira ga baki ɗayansu idan suka gama installing sai mu zo mu buɗe kowanne daga ciki so za mu ga na farko yana a 85% kamar da kuke gani so za mu jira bayan ya gama zuwa 100% so kai tsaye sai mu buɗe shi so kai tsaye bayan ya buɗe zai ba mu damar mu yi installing na wannan application ɗin kai tsaye sai mu danna install so muna danna install um, za mu danna settings da yake anan nan so kai tsaye sai mu zo mu kunna wannan alamar makunnar sai mu dawo baya so kai tsaye sai mu yi installing na wannan ayyuka ɗin so za ku ga yanzu yana yin installing so yanzu za mu jira bayan ya gama installing za mu buɗe shi to kamar da kuke gani yanzu ya gama yin installing to kai tsaye sai mu danna open da yake a ƙasa nan so za ku ga yanzu mun buɗe wannan application ɗin so ba dole sai ka yi rijista ba kawai in ka buɗe shi ya zama na am ka riga da ka buɗe shi akan wayanka so za ka iya koma cikin wannan farm store ɗin sai ka yi claiming na din ɗinka yanzu inda zan yi minimize na na dawo cikin um, shi wannan farm store din so za ku ga zai bani damar na yi claiming na wannan reward din so inda zan dawo wannan page din kamar da kuke gani kuma wannan yanzu um, wannan shi ma yanzu ya fara installing to kai tsaye yanzu ya ban damar na claiming sai na danna claim kamar da kuke gani so ina danna claim za ku ga ya sa um, ina da naira hamsin kenan saura ɗari da hamsin to za mu jira yanzu mun gama da wannan na farkon wannan ayuba din ga wani nan shi ma wannan mai gem ɗin shi ma yanzu ya fara yin installing to za mu jira bayan ya gama wannan installing din. shi ma za mu je za mu yi installing ɗinsa sannan mu buɗe sai mu zo mu yi claiming na wannan reward din. so duka za mu duka za bi wannan hanyar da muka yi na ayoba din nan bayan ya gama sauka sannan mu yi installing ɗinsa mu buɗe shi sai kuma mu zo mu yi claiming so yanzu zan yanke bidiyon daga nan saboda kar ya yi tsayi har zuwa lokacin da um, waɗannan applications ɗin za su gama sauka to bayan applications ɗin sun gama sauka za ku ga akwai ya rubuta congratulations kamar da kuke gani so abin da za ku yi ne za ku danna anan da aka sa top up now da yake aka sana sai ku danna akan sa so idan kuka danna akai za ku ga ya kama ku wani fuskar kamar da kuke gani so za ku ga akwai jin da aka rubuta select anan sai ku danna domin ku yi selecting na uh, wani layi kuke so a tura wannan katin so misali za ka iya zabar mtn ko airtel ko kuma a uh, glo mobile ko kuma nan mobile kamar da kuke gani so misali yanzu bar mu ɗauki airtel kamar da kuke gani sai ku zo kasa sai ku sa ainihin nombar wayan da kuke so a tura wannan katin sai ku cire zeron farko kenan so to bayan kun gama saka wannan number wayar sai ku danna claim da yake a ƙasa wannan alamar kenan so kuna danna claim za ku ga ya nuna muku wannan fuskar inda aka rubuta wannan wannan rubutun da yake cikin wannan hoton shi za ku yi copy sai ku sa a nan wajen so wannan wani verification ne kawai so misali za mu sa akwai 6 akwai g akwai kuma 36 so kai tsaye sai mu zo mu danna submit da yake a ƙasa nan to muna danna submit za ku ga yana e loading so za ku ga SaaS success so yanzu za ku ga rubuta reward claims successfully so yanzu abin da na mi ne za mu jira shigowar wannan airtime din kamar da kuke gani za ku ga yanzu yana e loading a nan wajen so ina tunanin yanzu gashi nan ma sun turo kamar da kuke gani so wannan ita ce hanyar da za ku bi ku yi claiming na wannan airtime ɗin idan kuka gama yin wannan task ɗin to wannan idan kuka yi yanzu gobe ma za ku ƙara yi kamar da kuke gani um, wannan event din from august 19 to october 19 kamar da kuke gani zai kare so on 19 october wannan event din zai kare so idan ka shiga maybe za su iya nuna ma wani application daban wanda za ka yi um, wanda za ka yi installing nisa ba irin wanda ka yi installing yau ba so wannan ta hanyar da za ku bi ku yi amfani da wani application din wajen samun airtime a kowane irin layi da kuke amfani da shi link din da na yi amfani da shi yana a description na wannan bidiyon ko kuma ku duba comment na farko za ku gana ajiye link zai kai ku zuwa channel ita ta telegram so kai tsaye sai ku join ta da duk wani update da na dora za ku samu kada ku manta ku yi like na wannan bidiyon waɗanda ba su yi subscribe ba kuma su danna alamar subscribe wanda hakan ne zai ba ku damar duk wani bidiyo da na dora a nan gaba za a sanar da ku ku zo ku kalla wassalamu alaikum wa